Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Litini 24 ga watan Janairu. a babin rahotanni za a ji yadda ake ta kokarin yaƙi da yawan shaye-shayen muggan kwayoyi tsakanin matasa a jamhuriyar Nijar. shi shaye-shaye matsala gare shi kuma yana da illa mun aka fara shi ba sai yau shi zai saya ba kuma ba yana da wuyar sayar da balle kwaya kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafa da shirin zauren matasan BOA, wanda nasiru adamu ilikaya ke gabatarwa akwai mu kuma da sharhin jaridun najeriya da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a barkanmu da wannan safiya ta yau litinin ta da fatar an wayi gari lafiya yanzu kuma sai cikakkun labaran duniya Sojoji a Burkina Faso sun gudanar da zanga-zanga a wasu barkokin ƙasar domin neman koran manyan hafsoshin sojan ƙasar tare da ware wasu ƙarin kayan aiki a yayin da aka kwashe shekaru bakwai ana gwabzawa da masu kaifin kishin Islama. hukumomi sun ayyana dokar hana fita daga karfe takwas na dare har illa ma sha Allah kuma ma'aikatar ilimi ta ce za a rufe makarantu daga yau litinin zuwa gobe talata a duk faɗin ƙasar. A safiyar Lahadi ne aka sanar da samun tashin harbe-harbe a sansanonin soji da dama, lamarin da ya sa ake fargabar sake juyin mulki a ƙasar da ke fama da rikici a yammacin Afirka da ke fuskantar mamayar sojoji. a halin da ake ciki masu zanga-zanga sun nuna adawa da yadda gwamnati ke shawo kan barazanar masu jihadi sun kuma ƙona shalkwatar jam'iyya mai mulki sai dai gwamnatin ƙasar cikin gaggawa ta musanta raɗe-raɗi da ake yi na cewar za a yi sulhu kuma jerin bukatu da sojojin 'yan tawaye suka gabatar ba a yi maganar yunkurin hamɓarar da shugaba roch christian kabore ba tare da jaddada bukatar samar da ingantaccen dabarun yaƙi an fara tattaunawar kwanaki uku a tsakanin tawagar taliban karkashin jagorancin mukaddashin ministan harkokin wajen kasar American Muttaki da gwamnatin Norway da wasu kasashen kawance a birnin Oslo a daidai lokacin da ake fuskantar taɓarɓarewar al'amuran jin kai a kasar ta Afghanistan. Taron na sirri da aka fara a jiya Lahadi ya sake haifar da muhawara kan ko sun halasta gwamnatin ta Taliban mataimakin ministan al'adu da yada labarai na taliban ya aika da saƙon muryar muttaki a shafin sa na twitter inda ya bayyana fatan tattaunawar da za a yi a norway za ta zama ƙofar ƙulla kyakkyawar alaƙa da yammacin turai norway ta jaddada cewar ziyarar bayar yarda gwamnatin taliban ba ce amma wani jami'in taliban ya ce wannan mataki ne na farko wasu masu zanga-zanga sun taru a birnin oslo domin yin allah wadai da taron labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc a gaida Yusuf da ya kawo mana labaran duniya kashi na biyu kafin mu kawo muku kashi na daidai kai kafin mu kawo kashi na biyu na labaran duniya za mu nufi jamhuriyar Nijar inda kamar sauran sassan kasar 'yan agadas ke fama da matsalar shaye-shayen miyagun kwayoyi tsakanin 'yan makaranta wanda don haka ne ma ake kokarin tashi tsaye daga agadas ga hamid mahmud da cikakken rahoton. matsalar shaye-shayen miyagun kwayoyi a tsakanin ɗalibai na sakandare a agadas musamman na ƙananan ajujuwa waɗanda shekarunsu ba su wuce sha biyu zuwa sha biyar ba sai ƙara ta'azzara yake yi yadda makarantun sakandare a agadas matsalar shaye-shaye miyagun kwayoyi ta sami gindin zama inda ɗaliban sakandare a agadas suka tsunduma kansu cikin harkokin shaye-shaye miyagun kwayoyi madam bashir assaga da shugabar ɗaya daga cikin manyan makarantun sakandare a agadas ta bayyana girman matsalar inda ta ce matsala ce da ke nema ta mayar da hannun agogo baya a kokari da ake na tsabtace halayyar ɗalibai. muna ganin yara wasu sai ka gani ma ya juya musu ko kwakwalwa har karatun nasu duk ya tabarbare tunda akwai wani ka na wani yaro har cikin terminal da muka gani abin ya mishi yawa firamai da abin tausayi ne abin ya yi yawa ka haɗa ga mulkin nan tun da akwai diya suna shigowa suna shaye-shaye bayan klasoshi mun samu yara nccm da sankiyam da suke shaye-shaye yaran ya gwada mana har inda suke taya suna ɗaukowa inda suke taya suna sayowa kenan abando ne ne ma zai yi kaɗai ya bar karatu mun ga yara diya da muke musu kokari muna matsa musu su abin da suke gani barin ekol ya gyara su ɗaliban ke sa kansu cikin wani yanayi mara kyau sakamakon miyagun kwayoyin da suke amfani da su da wani lokaci har ta kai ga juya musu kwakwalwa alkasum halilu shugaban wata babbar makarantar sakandare a agadas ya bayyana irin matakan da suke ɗauka da zaran sun sami ɗalibi da irin wannan yanayi wani hali da yara ke ciki na wani kama a waɗansu abubuwa ba ne ya taɓa yake yin irin wannan tunda mutum cikin hankalin shi dai yadda yake ba uwayen shi girma haka ya kamata ya ba mushani ya ba kuma lakwal girmanta saboda neman sani ne zo mun kuma irin wannan in aka samu irin shi ma akwai abin da ake ce tsari na cikin lakwal reglement interior kuma da yana da article bisa halin da yaro yake shiga ciki in tabbata an rike wani yana cikin irin wannan hali lakwal matakin ne take doka na ana iya mishi conseil de discipline saboda a ba gawa kashi mai rai shi tsoro iyaye da dama suna masu bayyana takaicin su kan yadda ɗalibai kan ari wata tarbiyya ta daban wanda a cewar su matsala ce da ke buƙatar kulawa kowa a tsakanin al'umma Ibrahim Fok shugaban kungiyar iyayen ɗalibai a Agadas. Wanga abu na shaye-shaye gaskiya zan babban matsala a cikin makarantu. Yara sai hankali sai hatara. Shi shaye-shaye matsala gare shi kuma yana da illa. In aka fara shi ba sai yaushe zai siya ba. Kuma ba yana da wuyar sayar da. Balle kwaya kwaya ita ce ma take da babban matsala. Uwaye yara, uwaye kokari tarbiyya ce ta bace yanzu. a ganin kungiyar ɗalibai ta esn matsala ce da ya kamata a bi hanyar wayar da kawunan ɗaliban da nuna musu illar da shaye-shayen kan haifar Wafik Gada Abubakar shine shugaban kungiyar ɗalibai ta ESN reshen jihar Agadez. Mu ma kai ba mu jin daɗin shi zaka gani kananan 11 maza da mata suna harka shaye-shaye ko makamancin haka abin da za mu iya yi sensibilization bisa kan harkokin shaye-shaye haka wajen yan lakwal in ana kamar wayar da kansu abin kamar an samu ragin shi masana dai na ganin dole ne sai hukumomi sun ɗauki matakin ba sani ba sabo ƙarshen rahoton kenan hamid mahmud murya amurka daga birnin agadis a jamhuriyar nijar. da Hamid yanzu kuma ga Yusuf dauke da labaran duniya kashi na biyu. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gargadi Rasha a jiya Lahadi cewar Washington ta san dukkan dabaru da Moscow za ta iya amfani da su don durkusar da gwamnatin Ukraine. amma za a ci gaba da shiga tattaunawar diflomasiyya da fatan ganin an sassauta tashin hankali a gabashin turai blinken ya ce tabbas yana yiwuwa diflomasiyyar da rasha ke aiwatarwa ta hanyar yin shawarwari ne kawai kuma hakan ba zai shafi yanke shawarar su ba game da mamayewa ko wata hanya ta daban ko a'a a Ukraine a cewar Blinken a wata tattaunawa da gidan talabijin na NBC suka yi da shi a cikin shirin Meet the Press. Amma muna da alhakin ganin tsarin diplomasiya ya tabbata a wata hira ta daban da gidan talabijin na CNN ya yi da shi a shirin State of the Union blinken ya yi watsi da cewar nan take amurka za ta kakabawa moscow takunkumi mai tsanani na tattalin arziki wanda ta sha alwashin yi idan shugaban kasar rasha vladimir putin ya mamaye kasar ukraine rasha ta tara dakaru sama da 127 a daidai iyakarta da ukraine tsohuwar jamhuriyar soviet da Yusuf da ya karanto mana labaran duniya. masu sauraro karfa a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta boa africa kan mita 200.5 zangon fm baya ga haka a koyaushe kuma za a iya zuwa shafukanmu na sadarwa wato da ke voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu kafin mu kai ga shirinmu na gaba a ɗan shakata da wannan. kuma lokaci ne da zan ɗan koma gefe guda Nasiru Adamu Ifikaya ya shigo da shiri na gaba. Zauren matasa. Masu sauraro mu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ciwo matasa tuwo a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA kuma na kusa da na ƙarshe da muka ɗauka a Bauchi ya duba yadda matasa ke jan hankalin 'yan uwansu su yi taka tsantsan da zama zuga-zugi na wasu masu muradun siyasa ta hanyar son zuciya. matasan sun hada da almustapha haji sufi rayyan dayar usman abdurrahman amfen shekal aminu mai manja da ɗalla mai baljanga ku kasance da shirin zauren matasa na voa mijin ka bai zai har ka tafi wani ya dauke ka ce ka hau mota mu tafi gari kaza ni su ni wani kaza ka ce ka min kaza ya san cewa kana da abin yi to matasa ai akwai kuma maganar da ake cewa cikin masu ai yan siyasa masu takarar ma da matasa matasa ne irin ku watakila dattawan ma yanzu za a a cikin siyasar kusan wasu matasa ne ke mai gurbinsu To, ba za mu ce ba haka ba ne Malam Nasu Elikaya. Babban matsalar shi ne mu matasa majoricin mu mafiya yawancin aksarin mu ba mu taɓa rike naira miliyan ɗaya ba ma. Ina kake da kuɗin da za yi takara? Sayan fon na jam'iyya na tsayawa takara a jam'iyya ma ya fi ƙarfinka. Sannan kuma bayan nan ɗawainiyar da za a yi na zirga-zirga daga kan fati ɗin ka ci firamares ita kanta a tsaye da kai a jam'iyyar da duk ka tsaya din ma a wajen firamaren ma kuɗi ne sannan uwa uba in an gama wannan a zo a shiga layi na biyu layin neman jama'a duk inda ka je in baka da sisi ba mai yanka yan uwanmu matasa mu muke kuncewa junan mu zani a kasuwa komi cancantar matashi komi karatunsa komi iliminsa komi hankalinsa in dai ba shi da nan kuɗin to yau rayuwar mafi yawancin yan uwana matasa ta zama kuɗin ka shine mutuncinka wannan gaskiya ne yanzu kuwa ga misali sunana Abraman Ampian idan har da a ce za a ba da dama wa matasa mu matasa al'umma kowace gari mm. a ce matasa su haɗu mai taro mai sisi a tallafa wa matashi kwaya ɗaya mai ilimi mai hankali mai tunani mai basira mm. mai hangen nesa a taimaka masa a ce ya tsaya kowace irin takara ne in gwamna ne in dan majalisan jiha ne in ma dan majalisan tarayya ne in sanata ne to in Allah so ya dan aka yi ma shi haka da a samu canji mai ma'ana canji mai daurewa amma muddin aka ce matashi ne wani attajiri ko kuma wani dan siyasa zai zamto ubangidansa shi zai kashe masa komai ya zamo dan takara ya zo ya ci zabe to dai na ayyuka ne da shawari ko kuma da tunanin shi wancan ubangidansa an gudu ne ba a tsira ba an gudu ba a tsira ba ai masu kudin suna daukan nauyin mu ne su mm. tura mu mm. in ya so za a sa kai rantsuwa da qur'ani a mm. majalisa ka yi waye amma aiki kake mu wanda ya turo ka ya je ya labe ba sabiya da bamu da fifi mu yanzu mu matasa akan yi amfani da mu sai ga mutum ne yana gwamna ko kuma na shugaban kasa sai ga ya turo wanda yana ganin bare kai labari ba sai ga ya dauki nauyinsa kai da kake ganin misali ana maganan kai ka tsaya takara sai ka ji ana maganan fom din da zaka saya kawai na takara na gwamna ma sai ka tsara wa miliyan hamsin a ina ka samu da ka sai da iyayenka ne ko kuma kowa da wada ka sayar ka alhamdulillah suna na dan mai son gaya barjanga ni abin da nake gani kawai mafita shine sau dama da ga mutum duk kujerar ka ce ai wane ya cancanta amma bayi da kuɗi bayi da kuɗi ah. don haka ni shawaran da nake bara idan muna son mu samu mafita eh. shine kawai solution duk wanda ka san cewa ya cancanta zai taimaki al'umma yana da kobo bayi da sisi hmm. ka taimake shi da addu'a kuma ka fito ka zaɓe shi kuma matasa ina kira a gare mu babu kujeran da aka ce matashi ba za kwanciyar sun ba sai dai rashin kuɗi ta hana ba mu da kuɗin siyan fa ba mu da motocin zirga zirga da sauransu don haka akan abin da dallami hansan gai ya faɗa ai komi cancantar ka komi kuɗin ka eh. idan ka fito wallahi idan baka da almalin nan wakilan nan fara da yan abuja ba fa mai kallon ka da haka sai mun tashi mun gyara yau mun tura kuɗi ba suna na rayuwar da Usman Nabai eh. wato abin da nake son kara mana bayani akan wannan abun hmm. abin da ya kara mai da matasa baya shine idan wai mutum ya fita in yi ce wai shi ya kamata a ce ya fita an san zaka kuri ne da wannan himma da ilimi din dan uwansa shi zai fara sai wai kaiwa kai dan gidan wa shi wancan ne ake zaunan gidan wancan nan mu me yasa mu ba za mu iya goyon baya kanmu a ce kamar yanzu yadda aka bara dama ba wanda ba zai iya fita ba yanzu akalla bari a ce wani a ciki ya fito daga anguwa an san cewa ya iya sai mu yi umumi duka mu tafi mu yi kokari yan anguwa mu fara kokarin mu yi himma mu yan ta anguwan su shigo yan wancan anguwan su shigo kaga idan muka kai sa mun san cewa matashi mu ka kai matashi ah, kuma ka san kuma yanzu kaga yanzu ka san kuma ka san Najeriya na yanzu abin take nema yanzu ah. wala duk mutumin da ya wuce shekara 70 ah. ya ƙara ƙasar nan mun dinka wannan masifa dole ka sun yara sun faɗa malar yana sunan dan lamin son gaya barjinda a gaskiya yanzu kasan ma gaba ɗayan ta matashi take bukata mai jini a jiki matashi muna addu'a Allah ya sa matashi ne da yake zuwa ya dubi ɗawanyan matsalan talaka ma fa gaba ɗayan ta ita gado fa matsalan talaka fa mai sauki ne samu asibiti kusa da shi ya samu ilimi ingantacce ya samu dan masarufi abin da zai dan sa a sawwake ya dan samu man fetur sa a available ko ina zai je ya dan same shi a sauki shine iya damuwan talakan Najeriya to mu ɗan uwa talakawan a yomin mu yan uwa muna cewa mu matasa matasa babban babban matsalar mu shine bamu san ciwon kanmu ba babban matsalar mu na biyu shine matashi mai hankali mai ilimin ba mai mara masa ba sannan mu yan uwa mu za mu fara kunce masa zani a kasuwa yau in kace matashi ya gujo wallahi azimi in dai ba dan wani bane haka za a ci wannan dibin a je a da ba abun da zai samu ko sala ba zai dan majalisar jama'a ke nema na'am na'am eh nace in haka ne me yasa matasan yadda suke taruwa idan wani ko zai yi aure a cikinsu su tara masa kuɗi ya samu ya yi auren ko zai aje a yi irin aikin gayya din na yau wannan aiki a gona ko wancan ya sa ba za a taru a mara mutum ɗaya baya a tara masa abin da zai takarar ba. mafi yawanci malam nasir elikaya idan aka taru aka yi hakan ma wani matashin ana tura shi inda ya tafi a misali majalisar jiha daga ranan ya rabu da wakilan kungiyar daga ranan ya canja gida daga ranan ya canja abokai daga ranan ya canja waya inda ya tafi inda ya ce ai an ba jari ai daga ranan masu sunan ku yan kauye shine dan birni dole sai mun gane cewa fa asalinmu ya fi mana kuma mu ɗauki bukatun 'yan uwanmu fiye da bukatun kashin kanmu to idan mun yi haka shine rayuwar za ta zama mai inganci kuma wasu ma za su yi mu amma mafi yawancin aksarin matasa wallahi san kanmu muke shi yasa kullum ake tafiya a bar ma ba dole sai mun saka kishi kana san kanin da kai magana kana ji na hmm. wallahi musamman yanda yake magana cewa a taro a je gona ko kaman biki haka wani a cikin matashin saboda rashin haɗin kai da rashin sanin ciwon kai na matashi sai ya zaga ya samu wancan gurɓatattun ya musu shawarin ga wanda ke har iya karɓo wani abu ya kawo shiga da shi karshen ta wanda za ku tura a sai karen su ne kuka tura sai ku an bar ku a baya da sunan ku kun tura shi su kuma a su Rayanu ya zai zama kare kuma. Ya zai zama an tura kare. Saboda ya zama na hannunsu. To ma Nasiru Abrahama Shekala ke magana dole sai mun saka kishi ne yanzu duk wanda a cikin matasa a gunduma duk ko a karamar hukuma duk inda matashi guda ɗaya ya fito ya ce zai iya tsayawa takarar dan majalisar jiha ko shugaban karamar hukuma sai ka ga zuciya yana karewa sai a ga an ɗauko dalaba mu a ba za a iya tallafa da kuɗi kuɗi a iya a saya masa tikiti a masa kamfen a masa fosta a masa abin nan ba amma da yawan matasa inda suka fi karfi wajen tallafawa matashi dan uwansu wajen kansila ana ganin gunduma ne ko ba ta da yawa a idan mu abokansa na can anguwan da na can anguwan muka hada da a iya kwamiti. Ni babban kira na ga su shugabanni shine idan har ana so matasan nan su fito a buga da su idan ba tsoron su ake ba to a sassauta kuɗin da ake siya na fom na takara domin su duba rage yawa idan har ba tsoron matasan suke zubuto zabiya da su sai da har aka sai da a buga tsakanin matasa da dattawa matasan da su kasa su buga su a kasa. Kuma Ku dakata nan matasa, sai makon gobe Allah ya kai mu za mu kawo shirin karshe na wannan zantawar. a nan a madadin muryar Amurka. Ni Nasiru Adamu Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. da Nasiru yanzu kuma ga baban gida jibirin da sharhin jaridun Najeriya. fara sharhin jaridun ne da jaridar premium times ake bugawa ta yanar gizo daya daga cikin manyan labaran tana cewa shugaban kasa muhammadu buhari wanda ya kammala ziyarar aiki a jihar kaduna ya sha alwashin kawo karshen hare-hare na 'yan bindiga ko 'yan ta'adda da ya addabi jihar kaduna da ma sauran sassa na arewacin kasar shugaba buhari wanda ya kaddamar da ayyukan da gwamnan jihar kaduna malam nasir rufai ya gudanar ya bayyana cewa jihar kaduna tana da mahimmanci wajen harkokin siyasa da kuma mulki da ma haɗa kan 'yan najeriya ba ma arewacin najeriya kaɗai ba don haka ya yi kira ga al'ummar jihar da su ci gaba da haƙuri domin gwamnatin sa na iya bakin ƙoƙarinta na kawo ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda da kuma tabbatar da tsaro a ƙasa najeriya baki ɗaya sai kuma jaridar da punch ɗaya daga cikin manyan labaran na cewa tsohon shugaban najeriya chief olusegun obasanjo ya shaidawa shugabannin jam'iyyar pdp mai adawa a najeriya cewa ko kaɗan ba zai koma harkokin siyasa ba kamar yadda suka nemi yayi cewa obasanjo wanda yake karban shugabannin jam'iyyar ta pdp da suka zarce shi a gidansa da ke abekuta ya ce yana nan a matsayinsa ko kuma alkawarin da ya dauka cewa ya yi adabo da harkokin siyasa musamman ma dai jam'iyyar pdp yana mai cewa zai ci gaba da kasancewa uba ga dokacin 'yan najeriya zai ci gaba da ba da shawarwari ga kowane bangare ba tare da la'akari da bangaren siyasa ba ko kuma yankin da wani ya fito shugaban jam'iyyar pdp ce a ayu da tsaffin gwamnoni da kuma wasu jigajigan pdp ne suka ziyarce shi domin yin zawarcinsa ita kuwa jaridar da gajen na cewa ya zaka gwamnatin jihar kano a arewacin najeriya ta rufe wata makaranta inda mamallakin makarantar aka same shi da laifi ya sace wata ɗalibarsa mai suna hanifa daga baya kuma ya kashe ta makarantar mai suna nobel kids academy da ke karamar hukumar nasarawa a jihar inda hanifa ya shekaru biyar ke halarta an sace ta kusan wata guda kenan daga bisani kuma kuma bayan an biya diya aka gano cewa an kashe ta tuni dai wannan batu ya kara da jaridu da sauran kafofin sada zumunci a najeriya da wajen kasar inda ake kira ga hukumomi su dauki matakin da ya dace akan abdulmalik muhammad tanko wanda ake zargin ya kashe ɗalibar sai kuma jaridar bangar jaridar bangar yana cewa magoya bayan ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar apc mai mulki asuwaju bola ahmed tinubu da tuni ya bayyana aniyarsa na takarar neman shugabancin najeriya na adawa da tsarin nan na fidda gwani bisa haɗin kan 'yan jam'iyya kamar da wasu shugabannin jam'iyyar da ma gwamnonin jam'iyyar ta apc ke bukatan a yi jaridar bangade ta ce magoya bayan ahmed tinubu na so ne a gudanar da zaɓe na keke da keke domin fidda ɗan takarar jam'iyyar na apc wanda zai takara a zaben shekara ta 2023 tini dai shugaban ƙasa muhammadu buhari ya gargaɗi jam'iyyar ta apc ta yi taka tsantsan in ko ba haka ba jam'iyyun adawa za su kwace mulki daga hannunta babban jibrin amurka daga lagos a ka yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke kira kuna aje mana asalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana shi ne tukur babban rediyo na tankari a jihar kebin Najeriya. wani Amurka ina sanin bayyana ra'ayi na dangane da abubuwan da ke faruwa a ƙasa ta Najeriya na kashe mutane wannan abin abin alfini ne abin takaici ne da fatar Allah ya jika waɗanda suka mutu kuma wannan Allah ya kawo karshen shi alhamma da qur'ani ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biye na gode na kuma sauran ku koyo shi tukur baban rediyo matankari a jihar Kebbi Najeriya wassalam ku ga lafiya Assalamu alaikum biye mai magana Uda Mamadu a Jitkori a karamar hukumar Girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. sai zai yi amfani da wannan damar da suke bayar na cewa don su faɗi albarkacin da su kuma kira na ga shugabannin su wanda suka sawa shugaban gwamnatin soja na mali da manya-manyan matsaraban sa a akan tattalin arzikinsu da kudadensu da rufe iyakoki to wannan takunkumin da suka samu abin da muke gudu a nan baya tasiri akan shugabannin abin da yake tasiri akan talakawa ne wanda basu je ba gani ba yan kasuwa ne masu sana'a hannu a kansu ne yake tasiri kuma su kuma shugabannin na afirka su ma su kwatanta gaskiya kuma wannan sa tafiyanin da suke suna tsoron su da kansu ba sa yin adalci kenan muna fata allah kawo mana shugabanni na gari masu kishin al'umma su masu kishin kasashen su a afirka salamu alaikum yau alaikum yau mai magana malam ibrahim burfi shana urbo a nan karamin hukumar gama tare najeriya ke gidan kuma biyu hausa yana so zan ba da rayuna game da najeriyan kamu ubangin allah wannan rikici da ake addaba mu da wannan masifar tsada ubangin allah kare mun ita ya allah ina addu'a ina roƙon addu'a ga manyan malamai na najeriya da duniya gaba ɗaya. a cikin mu da addu'a wannan ibtila'i da muka faɗa ubangin allah hudu mu lafiya Allah wani tsada rayuwa Allah ka sauke mana ita ka shi mutane da ake Allah ka ayyana mana Allah ka sauke mana a lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai magana mallam Ibrahim Barfi shi na Odubo anan karamin kuma gama ba yar boki na gidan ke ku biya sa na gode a tayi lafiya Salamu alaikum ma sallamu alaihi wa Amurka mai magana Alhaji Musa Amerika Siya daga Kebbi Najeriya Mozambique. Muna fatan Allah ka ba mu zaman lafiya a Najeriya baki daya a kowane fanni. bayan haka gaskiya yan ta'adda arewacin najeriya kun ci amanan mu kun ci amanan arewa a sai an ka samu daga cikin su an samu a atamuri sun zama mutanen banza shashashu wallahi kun cutar da al'umma kuma kuna da mushin Allah wallahi gobe kiyama akwai aiki gare ku saboda ko hirgitar da kananan yare jarirai waɗanda san ma me suke a duniya ba sun shiga cikin tashin hankali gaskiya kuna da haƙƙin al'umma da yawa shi ma gaskiya Allah ba zai yahe muku haƙƙin shi kan Allah zai yahe na haƙƙi in ya ga dama amma na al'umma gaskiya kuna tare da aiki musamman a ce wai shamfara katsina shakwato kebi niger wai a ce musulmai ne sun ci mu Allah ya isa To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai an manfa a taɗaice. Sojoji a Burkina Faso sun gudanar da zanga-zanga a wasu barkokin ƙasar don neman korar manyan hafsoshin sojan ƙasar tare da ware wasu ƙarin kayan aiki. a yayin da aka kwashe shekaru bakwai ana gwabzawa da masu kaifin kishin Islama. an fara tattaunawar kwanaki uku a tsakanin tawagar Taliban karkashin jagorancin mukaddashin ministan harkokin wajen kasar Amurkan Muttaki da gwamnatin Norway da wasu kasashe a birnin Oslo. Kana an ji cewar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gargadi Rasha a jiya Lahadi cewar Washington ta san duk dabaru da Moscow za ta iya amfani da su don durkufar da gwamnatin Ukraine, amma za ta ci gaba da shiga tattaunawar diflomasiyya da fatan ganin an sassauta tashin hankali a gabashin Turai. To sauraro nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin yusuf aliyu harande da ya taya ni gabatarwa sai salaman abu wanda ya taimaka wajen hadawa da ma injiniyanmu na yanzu carl stalin ni ibrahim kaɗa musigar ke cewa sai an jima wasalam.